الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جواب مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu da wannan darasi na alkur'ani mai girma yau biyar ne ga watan ramadan hijirar mazalar sallallahu alaihi sallam a dubu daya da dari hudu da arba'in da uku muna cikin suratul amfal kuma za mu tashi ne akan aya ta ashirin insha Allah kafin mu kafin mu ci gaba kafin a kai kafin mu ci gaba ka bari sai mun gama kai tambaya kafin mu ci gaba akwai tambayoyi insha Allah tambaya ta farko kuma ita ce ma zan iya cewa ko kuma ma dai kamar bayani ne ba tambaya ba ce nake gani wani yana cewa assalamu alaikum Allah ta'ala ya to ita cewa malam tambaya ta ita ce mahaifiyata mahaifiyata ta yi aure bayan sun rabu da mahaifinmu wanda ta aura yana wato yana da yara guda uku ita kuma ta tafi da yaro ɗaya matsalar shi ne mijin da ta aura bai iya ɗaukar ɗawainiyarsu sai ta ce dole ni na ɗauki dawainiyarsu ni ma yanzu zan yi aure ta ce dole shi mijinta ne zai karbi auren nawa kuma mahaifina yana raye nake son malam ya ja hankalin kiyaye akan hakkin ƴaƴa a gurin iyaye da kuma hankalin iyaye a gurin hakkin yara da kuma hakkin iyaye a gurin yara da kusan mun wuce wannan babin a tafsirin mu na makada rabbuka Allah ta abu illa iya a fada kowa sai da muka faɗa masa hakkinsa na 'ya'ya da kuma hakkin iyaye kowa na da irin nasa to sai dai abu ɗaya a nan wadda mai iya cewa shi ne kazumu da wato fitina domin fitinar uwa ba karamar fitina ba ce shi dai in Allah ya so ya ke maka kuma za ka ci gaba da shan wahala ba fata muke ba amma kan samu kanka cikin wata matsala a yanzu ita abin da ya sa ta cike yi maka wannan haushin rabuwa da mahaifin ku ne shi ya sa ba a san aure ne don ya mace yana haifar da matsala yanzu ita so take sai ta nuna wa babanku gazawarsa akan bayan ta bar gidan ma ita ne da fawa don haka sai wanda take so zai karɓa maka aure amma kuma ta ji tsoron Allah don mahaifin ka ya kowa cancantar wakiltar ka a ta ji tsoron Allah akan wannan ka daina tuna gaba ko abin da ya faru na sabani da aka samu har ya kai ga baban ku ya sake ta domin faɗan ai ba mutum ɗaya yake yanzu. sa da shi da ita ne suka yi faɗan kuma ita ma akwai nata laifuka wanda watakila shi ma da ɗaukowa laifukan da zai ya zana muku in ba ya sa ba za ku ɗarge ta ba ko yana iya faruwa kuma wannan ɗaya ne daga cikin alamomin wato kamar ba ta girmama ma'aikata domin da suna girmamawa ma in mijinta na baya wanda ta aura tun da ba babansa ba ne in tana girmama wancan uban za ka iya cewa to shi ne ya kamata ka sa ya je karɓar maka aure ba wannan wannan kayan aure shi ba babanka ba ne to amma ba ta tunanin wannan duka sannan kuma a hakan ta ɗebo 'ya'yansu guda uku ta ce sai ya rike su kaga ai wannan akwai ɗaukan nauyin da ba nasu ba a ɗora musu don 'ya'yan da ta haifa guda uku da wadda ta aura daga baya bayan ta rabu da babansu yanzu ta ɗauko su ta ce sai ya rike su kaga ai nauyin ba nasu ba nauyin ai na wannan mijin da ya aure ta ne wanda take so sai ya karbi auren to sai ta lafta masa kayan nauyin ƴaƴansa ba ya ɗauka a kaga adalci kenan ban sani ba ko an gane to amma tun da zukatan su yawanci su ba wai adalci ba me suka sa a gaba kuma me za su su ta wani me za su su bata ma wanda suka rabu duk wannan ina gaya maka yana karkashin bala'in mutuwar aure shi yasa kullum muke cewa rabuwar ba a sanda to in an rabu kuma sai ta samar da illoli to wannan yana daga cikin illolin yanzu ita bakin ciki kila ma in ba a sa'a ba mahaifin ya samu matsala ya auro wata ne sannan ya kori mahaifinsu in wancan din kuma da mu tana gidan to muguntar da kishin da bakin cikin har yanzu ba zai kare da haka yadda ma za a yi samu ya tozartu ba ruwansu da cewa kai babanka ne kake karo amma ita kuma tana kallon sa a matsayin sa'anta wanda ya aure ta ne sa'an ta ne da haka duk wani girma da ta sani ba shi take kallo ba kai da kake da kallon yanzu baban ku ne a ita kuma kawai ta aure shi ne miji ne da haka za ta yi duk abin da bai kamata ta yi ba na za mu amma dai da son sabo shi ne ta bi Allah ta ji tsoron Allah ta yi abin da bi ya kamata haƙƙinsa na uba ta bashi sa na uba ta dora su a kai shi ma kuma dan ya rabu da ita da ya kokari ya ga cewa ya dora su akan ba mu uwar su haƙƙin da kuma girmama ta wannan shine abin da shari'a take so amma ka layukan suna da wahalar bi musamman gashi annafsu wal hawa kuma ga shaitan ga son zuciya ga ita zuciyar ba ta sanya ba har yanzu ga kuma shaitan yana jika to kai za ka fi shan wahala kwarai da gaske muna tausaya maka da wannan don haka abin da ya kamata a yi shine idan akwai wadda zai iya gaya mata ta ji cikin danginta ko in tana da baba kakan ku kenan ko in tana da wa kawun ku kenan ko kuma idan tana da baffa da dai sauransu waɗannan su ya kamata a ce an bi hanyoyin domin a gaya mata hanyar ta san abin da za amma wakilcin mijinta ba shi ne yanzu ya zama wakilcin auren kan domin tukuna na farko kan sai in ya sa a wakilce shi ita kuma mace ba ta aurarwa biyar ta kai da girma sannan ko ba ta nada wakilci akan aure ya kamata a san wannan ba bangaren ta bane saboda haka yanzu ita kanta yanzu da za ta zama wannan mijin nasu na biyu ko ya rasu ko su rabu ya zama to ba ta da baba wanda zai aurar da su wannan ɗan na shi zai auren da shi zai ba da ita ko fesa ne kuma ya ya ba da auren ta shari'a ta yadda da wani to in an rasa shi ne an rasa kowa sai sarki ya karbi al'amar kamar ka ga ayyuka ba kai wannan sarki to ita ma wanda shi zai wanke ta auren da ke ko shi zo ki jira ki da wanda za a ai ai abun bai yi ba an gane wanda shi Allah ya danka ma hakkin ya auren da ke in ba ki da baba to yanzu wai ita ne take karɓar ragama saboda haka dole wai sai ya zamanto cewa wai a ita za ta sa wanda zai aura saboda suna tare suna tare da wannan kuma duk wannan shine ta kusa ta tsohon mijin baban su kenan ya gane cewa yanzu ba da tasiri hatta auren ɗan shi ba sa a aka kafa abinda za ta je kenan ta ta zuga kanta da shi eh zai gane kuskuren eh, har yanzu ko auren yaron da ya zo ni ne na sa haka za ta je ta alfahari da wannan ko ba a addini kake ba ya gaskiyar magana hanya dai ita ce waɗancan da na lissafa maka wata kila in za a samu yadda za a yi abi to shi nan sai a a yi hakan din na mai karatu zai karanta ko ana jin ba karanta ba ko to karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنك إيماني أطيعوا الله فيما الله داعى ورسوله فيكم من ذل الله داعى ولا تولوا كتبوا بعد بايا أنه تكبر الله قوم ذنبا wa antum tasma'una alhali kuna ji ana kiran ku zo ku bi Allah kuma sai ku juya baya ku bar Allah kuma kuna ji ana kiran ku zo ku bi manzon Allah sannan sai ku juya baya ku ki bin manzon Allah kada ku yi haka masu imani wala takunu kuma kada ku kasance kallabi na kamar waɗanda ƙalu suka ce sami'ina mun ji wa hum la yasma'una alhali kuma su ba su ji ba wato sun ji da kunne amma ba su yi ji na karba ba kada ku zama su haka wannan aya din ta zo da abubuwa kamar guda uku ko ma hudu na farko akwai kira ga masu imani wanda kuma a cikin halittun ubangiji waɗannan su ne waɗanda Allah ya ce ya ku masu imani to zaɓaɓɓun mutane don haka bai ce ya aika nasu ba ya bambanta domin su mutane idan suka taru akwai masharranta akwai marasa kirki akwai mabubuta akwai dai masu hasada akwai masu abubuwa iri daban-daban duk waɗancan gayyar sai Allah ya ajiye ta ya kiran na waɗanda suka yi imani kaga kenan wato an zaɓe wasu mutane daga cikin mutanen duniya sannan sai umarni abu na biyu da ya zo shi ne a Allah ku yi ma Allah da'a idan an yi ma Allah da'a ana kaddara cewa kuma wa ati'ur wato ku yi ma Allah da'a kuma ku yi wa manzon Allah da'a waɗannan dukan su kowanne ya zaman shi yake yi za su iya zamantowa abu na uku na farko kiran masu imani na biyu ba su doka cewa su yi da'a ma Allah na uku shi ne a ba su dokar su yi manzon Allah da'a to sai na hudu shi kuma sai zama hali wala ta wallau kada ku ba da baya hali na biyar sai ya zama wala ta kunu, kada ku kasance kamar suwa to kaga su ba a faɗi sunansu ba saboda kasancewar an faɗi sifofinsu don haka kenan su ba a faɗe su ba to kenan yanzu a nan kuma an ce kada masu imani su zama kamar su su suwa saboda su sun ce samina kuma suka zo suka ce la ya suma wuna ba su ji ba to kaga waɗannan nau'o'in wasu mutane ne amma za mu ɗauki daki-daki bai magana dan mas'ud yake cewa idan ya ayu allazina amanu tazo to ko dai hani ne ko kuma umurni amma dai lafazin yana tattare da girmamawa domin Allah ya kira ka da amanu to shi Allah ne yanzu ya ba da shaidar imaninka ba kai ne ka naɗa kanka amanu din ba tukunna Allah ne ya kiraye ka kuma ya naɗa ka yace kai mumini ne kuma ya bada shaidar imaninka saboda haka ya cire duk wani suna da mahaifinka ya sa maka sai ya rataya maka ya rataya maka nasa suna shi ne amanu kai mumini ne ya yi hallazi na amanu a cikin nan akwai girmamawa ga waɗanda suka yi imani ba a ce musu ya ayyuhan nasu ba sai aka ce ya ayyuhan lazi na amanu ko ma'anar imani shine gaskatawa da zuciya da kuma aiki da gabbai wannan shine amal don lafazin imani yana nuna gaskata Allah da kuma ka su aiki da abin Allah ya bada umarni idan ya bada umarni eh ka yarda ka bi ko kuma in ya faɗi doka ya ce to dole kuma ka aikata idan umarni ya zo na aiki dole ka aiki idan umarni ya zo na hani dole ka hannu wannan shine an hada musu sifofi masu yawa sifar amanu sifar ta tasdiq sifa kuma ta al'amal wato ga imani ga gaskatawa ga aiki don haka mumini dole ya to ya samu wato zai harata waɗannan abubuwa shi yasa Allah yake wa qul iman ku yi aiki Allah zai ga aikin kuma manzan Allah zai ga aikin to idan an ce da'a ma Allah malaman suka ce akwai suwaru min da'atillah akwai wasu sifofi da suke nuna dan adam in yana tare da su a ce wannan abiullah ne ya bi Allah abin da yasa malamai suke ta kawo wannan domin kawai daukan lafazin ka ji shi a haka a wuce kuma ba tare da ka kalli suwaye masu imani nan da aka siffanta su da imani aka ba su umarnin su yi ma Allah da'a waɗanne irin abubuwa ne za su iya bayyanuwa daga mutum musulmi ya je martabar imani daga martabar imani a gane cewa shi ne yi ma Allah da'a za a gane daga sifofinsa shi za su malamai suka ware cewa amanu a yafi Allah yana kunshe da wasu abubuwa shi yasa aka ce ma hiya ta'atullah wai ma tukunna me ya da'a ma Allah me ya da'a ma Allah malamai suka ce daga ciki shine alqiyam bil al mafruda wato tsayuwa da ayyukan da aka farlanta alal ibad akan bayi su kuma ayyuka da Allah ya farlanta akan bayinsa dukkan yawancin ayyuka din na farillai ya ba su lokaci misali sallar asuba an ba ta lokaci sallar magariba an ba ta lokaci sallar azhar an ba ta lokaci sannan sallar isha an ba ta lokaci duk sallolin nan an ba su lokaci hajji an ba shi lokaci azumi shi ma an ba shi lokaci wato zakka ita ma an ba ta lokaci waɗannan suna ai fara'i ɗin da aka lissa to alamar ɗa'arka ga Allah shi ne idan waɗannan ibadoji masu lokaci suka ci karo da lokacinka za ka bar naka ne ka bi na Allah ko kuma dai nakan za ka aiwatar kafin ka zo kai na Allah so da yawa ana samun mutanen da suke jinkirtar da sallah don wata bukatarsa kuma ba matafiya bane su to waɗannan ko da an kira su da lafazin amanu to alama ta Allah na basu zaman to sun yi qiyam da bai ma faradallahu Ba basu tsaya da abin da Allah ya farlanta wato a kansu ba shi kuma alamatu ta'a ko ta'atullah shine alƙiyamu bin amalin mafuru da. ka tsaya da ayyukan da aka farlanta ma yanzu misali azumin nan sai mutum ya ce yana ayyuka amma idan ogas ya zo zai azumi za ka yi aikin banza ne ba za a karba ba saboda lokacin ba wata larura ka jinkirtar da shi don haka ba za mu karbe ka misali yanzu sallah lokacin ta ya zo ko dan wani games da kake yi ko kuma a kuna sauraron ball din masanta ko a masanta ake ce mata kowa da ce ce manchester ko mantasa sunanta? me sunanta? me ma'ananta? me ma'ananta? to to shi kenan dan wai za ka kalli wannan bari ka hada ma Allah sallolinsa ko kuma ka ce sai an tashi yanzu an zo ana cewa ya ayyuhan ladina amanu atiqullaha za ka shigo ciki to ko kuma kasuwar ka ce ta bude ana ciniki da haka kawai ba ruwanka da an kira sallah sai lokacin da kwastomomi suka gama suka tafi to za ka shiga cikin Allah saboda ɗa'atullahi shi ne alƙiyamu bin a'amalin mafuruda ka tsaya da ayyukan da aka farlanta maka a kanka a lokacin da mai aikin ya farlanta maka to an san kana yi Allah da'a. amma idan cinikin ka yarin jaye ka ka tafi to kuma ya zama ta wani abu daban don haka baka tsaya da wannan ba shi yasa malamai suka ce wa hadha wannan nau'i da ake cewa na ka tsaya da abin da Allah ya farlanta a kanka nau'i ne wadda yana daga cikin nau nau'o'i ne ma Allah da wanda yake kuma mai aikata aikin yana gudana ne tare da lokutan da Allah ya zaba ba shi ya zaba ma kansa ba sallah ga lokacinta to kana bin lokacin ne ba lokacin yake bin ka ba azumi ga lokacinsa kana bin azumin ne a lokacinsa ba yadda kai kake ba shi ne zai bi ka ba hajji ga lokacinsa za ka bi shi ne a haka ba shi ne zai bi ka a hakan ba to sai malamai suka ce irin wannan ibadar da take nuna tsantsar da'a ma Allah inda za a yi ta akan yadda Allah ya shar'anta ta to babu shakka mai yin siyasa shiga cikin abiyullah to kuma barinta kuma ba a kan wannan lokacin ba ka kai ta lokacin da kai ya maka ba rashin lafiya kake da shi ba ba tafiya kai ba ba wani uzuri ne na barci ya ɗauke ka ba haka kawai ka ajiye sallah to malamai suna gaya maka kayan sako wanda duk ya jinkirta sallah akan lokacin ta ba tare da wani uzuri ba ya yi zunubi mai girma kuma wa yu'aqabu ala tarikiha za a masa hukuma saboda ya batta to idan Allah zai maka azaba kuwa to idan aka yi wasa lafazin ya ayyuhal ladina amanu ma in ba isa ba za ka fita daga cikin ka to kuma wannan kuma ka ga da masallatan ake masallata akwai wanda suke jinkirta sallah babu dalili babu uzuri ba bacci yake ba ba kuma tafiya yayi ba balle a ce an ba shi dama ya hada waccan da waccan ba mantuwa yayi ba haka kawai da saninsa wata harkar sa ce kawai yake da ita to shi shikenan lafazin amanu kuma atiullah to akwai tambaya a kanka, akwai alamar tambaya a akan wannan yace misulun sala misallar misali ita sallah tana da lokaci wasiyam haka azumi waz zakat haka kuma zakka ana kiranta sadaka wal hajj da kuma hajj wa ada'ul amana da kuma bayar da amana su ma duk suna cikin abin da suke da lokaci watakila zai ce maka ga kallonin dukkan su waɗannan ibadar da muka ambata dukkan su a matsayin amana suke an gane sannan akwai amana kuma ta ajiya wanda za a zo a neme ta a lokaci mai ta ma wannan lokacin ta ne wajibi ne a cika akwai alwafa bil ahad akwai cikawa da alkawari an yi alkawari karfe goma ko karfe tara ko wani abu mai kama da haka shi ma yana daga cikin wato abin nan alama ka shi alama ce ta kai ma Allah sannan wal mawasiq mawasiq shine alkawari da yake kulle da rantsuwa kamar irin wanda 'yan siyasa suke wanda za su zo su saka fosta mutum ya saka sunansa ya faɗi irin abubuwan da ya ɗauka na amana da wani abu da ake kira wai shi manifesto ne kowai. ko na abin da za ka yi wa mutane da irin manufofin ka duka ka rubuta ta watsa a duniya ka karanta da kanka wasu sun karanta maka kowa ya gani sannan bayan ka yi wannan sai ka yi foto kuma ka rubuta don cika alkawari don tsama muku kitse a wuta don wane da wane da duk ana yi aiko duk waɗannan sannan kuma ga hotonka idanunka a buɗe ba a rufe suke balle a ka gigice kowa yana kallo kuma ga shi ka rubuta ka saka kowa yana gani wannan idan aka zo aka tsaya mutane suka gamsu da wannan dalilin suka zo suka jefa maka ƙuri'a to sun jefa maka amana ne akan wancan manufeston da waɗannan alƙawura akan suka suka jefa maka ko ba kai bane akan su suka jefa maka to kuma bayan sun jefa maka kayi yarjejeniya da su don ka fito sun yarda kun yi alkawari tsakaninku da shi Allah da mutane, to kuma yanzu Allah ya sa kaci to sai a ce ana jira lokacin da za a miƙa maka a ma hanjin ƙoba to a ranar ne sai a zo a rataya maka alƙur'ani to kuma sai ka rantse musu akan wannan amanonin da ka fara za ka yi su to wannan shine mawasiq mawasiq alkawari da rantsuwa to yana daga alamar cewa kana da yi Allah da'a duk abin da ka rubuta ɗin nan sai ka yi wa mutane idan kuma baka yi ba to sai ka nemi tuba a gudunsu su ka tuba musu su yafe sannan kuma sai ka koma wajen Allah don ka masa alƙawarin da kuke da shi na rantsuwa sai ka nemi gafara a gurin wannan ya shafi gwamna ya shafi ciyaman ya shafi shugaban ƙasa ya shafi wa kuma ya shafi kansila yana rantsuwa ne shi ma yana sa hoton ka? kansula ok shi ma sai sa hoton ka kai ya rubuta yana nema wata waɗannan al'auran duka amma ni ban taba ganin kansula ya rantsa kuma ban taba ji ba Ya ban taba ji ba ya eh to shi kana idan dai duk sun yi wanda yana cikin mawasi wanda Allah kuma zai tambaya sannan su kuma mutane suna jiran ka in baka cika ba shine abin da Allah kuma zai tambaye ka ranar tashin alkiyama wa ghayriha da watan min al-ashiya allati amarna Allah ta'ala biha daga wani waɗannan banda waɗannan da muka ambata mun kawo su ne ala sabilin misal akan hanyar misali da kuma wasu daga cikin abubuwa waɗanda Allah ya yi umarni a cika su wanda diye waɗannan ana sa, ya zama abanu kuma ya samu ati'ullah sai namba ta biyu wanda dukkan su waɗannan ana kiransu da'a ma'azu abu na biyu shine al-qiyamu bi da'ati allati hasa alaiha an sallallahu alaihi wa sallam shine da'a ma Allah amma abinda annabi ya kwadaitar da mutane su yi ma Allah da'a ba shi annabi ba dan zamu zo kan abiwar rasula na ta kuna fahimta yanzu muna magana ne akan abiwullah waɗannan abubuwa ne wanda suka annabi ya kwaɗaitar da mutane su yi ma Allah kaga ai aqimu salata Allah ne yake aiko sannan da sauransu akwai kuma abubuwa wanda annabi yake cewa ku yi kaza Allah zai muku kaza in kai ma Allah wannan abun ɗa'a ce ma Allah zai yi ma kaza shi ne yake tsayuwa da yin da'a akan abin da shi Allah kan abin da annabi ya kwaɗaitar da mutane a kai. allati bina sunnati wato ma abin al muakkada irin abubuwan da suka zamanto a sunna wanda suke da karfi allati tarfa'u darajat al abd wanda take daga darajar bawa misali zikrullah yi ma Allah da'a ko ai ba abin nan bane ko kana yi kana yi ma Allah da'a tasbih yin tasbih istighfar al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar wa sadaqa duk waɗannan suna cikin me wato yi ma Allah da'a wa ikramu daysh wal ihsanu ila al jari wa salatu sunan mithlu duha wa kiyamun layl wa sawmun nawafil wa sawmul isnayn wal khamis wa sawmu ayyamul bayt wa du'a wa ghairi zalik duk waɗannan cikamaki ne na yi ma Allah da'a ma'ana mutum ya zauna ya ta ambatan Allah mutum ya zauna ya ta tasbihi mutum ya zauna ya istighfari domin waɗannan abubuwan da duk muke kirga maka nasoshin alqur'ani sun zo da su akan zikirullah nau'o'i na ayoyin Allah sun zo akan yi ma Allah tasbihi nau'o'in ayoyi da dama sun zo akan neman gafarar Allah ayoyi da dama sun zo akan cewa kowa yayi umarni da abu mai kyau shi ma yi ma Allah da'a hanuwa daga abin da Allah ya hanu hana mutane abin da Allah ya hana hana mutane munanan ayyuka yin sadaka an gane girmama bako yin ihsani ga makwabci yin sunnonin sallah kafin farilla yin sallolin wala'a yin tsayuwar dare yin azumi na nafin fili irin azumin litinin da alhamis yin azumi na nafin fili irin na sha uku sha hudu sha biyar ga kowane wata yi makanka addu'a duk waɗannan suna daga cikin ati'ullaha wato yi ma Allah ɗaya su kaga kenan in da a ce kawai sai mu wuce ku yi ma Allah da'a ya kamata a fito maka da wasu abubuwa wanda ba ka tunanin cewa da'a ce ma Allah amma kuma su ne da'ar ma ubangiji domin waɗannan abubuwa na ƙarshen nan da muka ambata yawaita su suna ƙarfafar da ɗan adam da sauƙaƙa masa tsayuwa da waɗancan wajiban da muka ambata wanda duk ga bai da kasalar yin nafila to ba zai iya shi a farilla ba wanda ka ga yana da kasalar yin nafila to farillar ka kwana ta zamanto a gurguje da haka samar da waɗannan su suke taimakawa wajen yi ma Allah ɗin ɗa'a ba ko su abubuwa kuma da suke da kama ma wani kake yi ma amma kuma ɗa'a ce ma Allah misali na uku kenan birrul walidai kyautata mai iyaye ko biyayya ga iyaye wani zai ga idan yayi wannan to kamar ba Allah ya ma ɗa'a ba yayi ma babansa ne a yi ma Allah ɗa'a ne saboda ai class na biyu ne wanda first class ɗin shine Allah da ya ce wa ƙaza rabbuka Allah ta abudu illa iya sannan sai ne sai wa bilwali gairi ne. wa yu'tabar ma ana kallon cewa ka kyautata ma iyaye kai musu ɗaa min afdali da'a suna daga cikin ma da'a ma Allah mafifita yan gaba gaba ne to kaga da yawa kuma waɗanda za su yi sallah kuma su saba ma iyaye to duk wanda ka samu yana sallah yana saba ma iyayensa to gaskiya ya bar manya-manya daga cikin yi ma Allah ɗaya domin ba ka yi ma Allah ɗaya ba saba ma iyayenka saba ma Allah ne za ka iya gane wannan cewa in ka bi in ka bi iyaye ka kyautata musu akan abin da ya zama bin Allah to Allah yana saukar da yaddarsa saboda iyaye sun yarda da kai ka ga kenan wani abu ne babba idan kuka saba ma iyaye to duk sallar da kake yi da azumin da kake da hajjin da kake yi wannan ba zai hana Allah ya turo fushin sa ya same ka ba to kaga kenan ashe kenan bin iyaye yana daga cikin manya manyan ma, yi ma Allah da tare da cewa zahiri idan ka kalle su ma iyaye kake ma abin da kake yi shi yasa malamai suka ce ne tabar min afdalis ta'at ana maganin ganin cewa fa wato yi ma iyaye wato kyautatawa suna daga cikin manya-manya yi ma Allah da'a wa a'zamuha ajran inda Allah kuma ma suna da babban lada a gurin Allah kaga iyayen kai ma amma suna daga cikin manya-manyan lada wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai ba wa iya min a'malil lati tudkhiluka janna kuma wannan aikin yana daga cikin ayyukan da za su saka ta aljanna ashe kenan idan Allah ya ce a ullaha, ba magana tsayar da sallah ne kadai ba ba maganar yin azumi ne kadai ba ba maganar yin hajji ne kadai ba ba maganar ba da zakka ne kadai ba inda za ka yi waɗannan kuma ka yin waɗancan nafin fili da muka ambata masu yawan nan ka yin kuma kyautata ma iyaye to waɗannan sallolin duk ba za su amfane ka ba kada kenan da'ar ka ga Allah ba tai ne ba dole ne a tayar da kai ko kuma a tuna maka wanda duk ya san ya saba mu uban shi anan ko wanda zai saurare mu ya saba uban sa, to ya sani yannan aikin na saba mu iyaye suna daga cikin abin da za su fashi a wutar jahannama kuma kyautata ma iyaye da suna daga cikin abin da za su saka shi a aljanna dan haka kyautata ma iyaye yi ma Allah da'a kyautata musu yi ma Allah da'a kada ka ɗauka baya cikin yi ma Allah ɗa'a kawai shi gana abu na hudu shi ma wani ake taimako amma yana daga cikin girman ladan da malamai suka kawo shi ne. kana daga cikin ɗa'atullah ka yi shi shine kafalatul yati ɗaukan nauyin maraya ɗaukan nauyin maraya wa iya min ɗa'atin lati tu'awwid wato ta'udu bil ajr al azim alal abd suna daga cikin ayyukan da'a ma Allah waɗanda suke dawowa da mutum girman lada akan bawa saboda ka taimakon maraya shi yasa Allah ya kakkange har ma manzo Allah yana cewa gidan da aka tarar da maraya ina girmama gidan gidan fa tukunna ba maraya saboda Allah ya nuna maka cewa kyautata masa yi masa yi masa da'a wato yana daga cikin maraya da yake da gidan girmama wannan gidan sannan ko manzo Allah yake ana kafilul yatim ni ne garanto ko proskito wanda zai gabatar da mai laifi a wajen Allah ranar tashin alkiyama ni zan gabatar da duk waɗanda suka cuci maraya ni zan gabatar da su a gaban Allah zan ce ga sunan Allah kai musu shari'a don sun cuci maraya yanzu wasu suna nan suna jin mu kuma sun cinye kudin marayu yana jin mu kamar musu na dai gaya ba, wallahi kamar musu wannan yana faruwa da yawa wani lokaci za ka ga mutum ya mutu matar da ta zauna da wanda ya mutu ta sha wahalar shi bayan ya mutu sai wasu su zo ko su wai babbanai ko kannan miji ko yayin abin nan miji su zo su kore ta akan yayanta wani ba ce ki kawo takardun gidan da duk wani abin da kika sani mun kulla ɗakin amma da wanka da ita yake kulla ɗakin a ciki kuma ta rufa masa asiri ba kamar yanzu ka zo ka kore ta kuma aka cinye kudin da zai dawo wallahi sallahi sai yayi fada da kai saboda asirin zaka ka tona kuma da yawa akwai ƴan uwan miji da suke wa mata irin wannan ku ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah wallahi akwai waɗanda suke yin wannan wani za ka ga hatta ƴaƴansa da ya mutu ya bari an cinye kuɗin kuma ba a biya ƴaƴansa kuɗin makaranta ba kuɗin makarantar ‘ya'yansa ma ba za a biya ba mun sha shari'a irin wannan ba wai ba wai kirga don muke ba abin ya zo zo gaban mu ne da yawa shi yasa ka ji muke magana wani ma da ya karɓi kuɗin kusan miliyan goma sha biyar da gidan kawai sai ya yi ta yauna ya bar nan garin sai da muka sa alƙali ya kamo shi kuma wan mijin ne a lokacin da mijin ma yake da rai ba sa ma magana amma yanzu ya zo ya yi abin da ya wallahi tallahi ku ji tsoron Allah muna gaya mu ku ji tsoron Allah wallahi ku daina wulaƙanta waɗannan 'ya'yan da matan haka yake faruwa da yawa za ta samu ana irin wannan to annabi shi zai gabatar da kai a ranar lahira ya ce Allah gashi nan na kawo ƙarar shi saboda ya cuci wanda nake da shi kamar haka a aljanna annabi ya ce wa ana ana wal yatim ka hatai yace kamar haka muke wato annabi yana gaba maraya yana bai inda ya bi Allah wannan shi ka zo ka cuta Allah zai gabatar da kai a gaban awa manzo Allah zai gabatar da kai a wajen Allah yace Allah gashi nan na kawo shi kara kai masa shari'a kuma dai kai ka san ba za ka share ba ka nemi kudin su ka mayar musu tun baka mutu ba ko baka ji ba ne ka ji ne ko wallahi ka mayar musu da kayan su zalunci mai iyaka ba ka da gado ko da jizin kwaro ba ka da gado don kana uwa ɗaya da shi uba ɗaya ba ka da gado tun da yana da mata yana da 'ya'ya maza da mata ba ka da gado wanda yake da gado mahaifiyar ku ce ko baban amma daga mahaifiyar ku sai mahaifin ku sai kuma matarsa ko matansa sai 'ya'yansa mazansu da matansu su ne kare suke da gado amma wani wawai wanda yake shaƙiƙi ne bai da gado sai in dalili ya yi dalili ake shigowa ka ci gado amma babu dalilin yanzu anan ka dawo musu da kudin su shi zamana yace wa hiya min at suna daga cikin da'a kyautatawa maraya da'a ne ma Allah إذا الله يتي الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا wato masu cin dukiyar marayu da zalunci suna cin wuta ne a cikinsu da yawa ana yaudarar ku sai a rinka cewa ma abin nan babban ku ya rike ko haka ake yi sai a ce babba ya rike shi kuma Allah a wajensa da ɗanka da ya shekara hamsin da wadda yau aka haife shi sai ka mutu gadon su ɗaya ba ruwan gado da shekara abin da kawai yake yin tibari da shi ne wannan ɗan namiji ne yago eh kai ma namiji ne ko to shi kana gadon ku daya ko bai san naira ba wanda in ka daga ta sai dai ya zuba mata yawo watakila yafi fitari a kanta shi ba da ba ne amma dai gadon ku daya to a ce ma wai ka zo ka rike kuma ba za ka yi adalci a kasuwa da sa ka sha shayi da obaltin da bombita da madara da koyi an soya maka kasha a cikin dukiyarsu da rana kaci ka yiwa wa matar ka ce shi kuma yana shan nonon uwarsa ko naira biyu bai kashe ba to ka cuce shi kuma Allah sai ya ma hisabi gara ku sani wallahi dole mu gaya muku wannan duk wannan abun da kake ci ba lissafin Allah zai yi lissafin ba saboda in ka sha amin nan shayi mai madara da obaltin da balangu da yamma a cikin kudin ku a shagon an je uwar ku ta ce kai ne babba ko za ka gane kai ne babba ranar da za ka tafi wallahi za ka gane wannan kuskuren saura kafin ya musu dukiya yanzu an ta kare an zo ka mutu sun mutu Allah ya tada alkiyama sai manzo Allah ya gabatar da kai a gaban su sai Allah gashi nan ya cuci wanda kake kar a cuta dole za ka ce kamar yar musu da kayan su bar na ma ta wahiyar mina tsa'a suna daga cikin ayyukan da'a allati ta'udu bil ajr wanda take dawa da lada mai girman gaske akan bawa an gane saboda fa'idoji masu yawan gaske da in ka tsare dukiyar maraya Allah zai baka Allah yana yi musu abubuwa da yawa waɗanda suka taimaki marayu shi yasa da'a ce mai girma kuma Allah ke yi na biyar daga ciki cewa laha ya al-isti'ad amir ma'asi duk wasu nau'o'i na ayyukan zunubi ka nisance su to ana ce maka ka zama mai yi ma Allah da amma in duk yi abubuwan can da muka ambata a baya sannan kana gauraya su da ayyukan sabo za ka zama mai yi ma Allah abu ga sallah ga azumi ga zakka ga haji ga kin yin nafin fili ga cin dukiyar marayu ai baka zama mai yi ma Allah sannan kuma ga ayyukan sabo yi lodo yi zina ka ka yi wane ne ka yi munanan abubuwa wannan al ne santa anil ma'asi daga ayyukan sabo bi kafati da dukkan nau'o'in kamannin ayyukan zunubi ka fita daga cikin su ka zama ya Nazina amanu Fiullaha? an gane yanzu kayi imani kuma kayi yi Allah da'a sawa'un kanat min taghairiz zunub waɗannan zunuban suna daga cikin ƙananan zunubai ne am min kaba'irin zuru ko suna daga cikin manya-manyan zunubai kowanne ka bari mislu tajallubul giba kamar ka nisanci gibar mutane shine ambaton wani mutum da abun da baya so wannan karamin zunubi ne ko babba babban zunubi ne yana cikin kaba'irai wannan ba da kuma annamimanci shi ma aiki ne na zunubi wadda bakunan mutane sun saba da su wal fitnatu bainan nas da kawo fitina a tsakanin mutane akwai wasu mutane su kullun in ba su tada fitina ba sa jin dadi ko wani mutum kullun sai a ce tab ai wani dan rikici ne haka za ta ji ana fara ko wani dan rikici ne irin wai shi duk inda ya zauna sai ya tada fitina wannan shaidar ba ta da kyau a kanka kai kokari wallahi ka hana kada ka yadda a rinka ma shaidar tada fitina a guri wani tab ai ai mutumin nan dan rikici ne wannan za su yi su barshi saboda dama dan rikici ne ka wai hadda hukuma ma ce ake za su yi su saboda shi fitinar sa ta kai iyaka to kada ka zamanto haka kana daga cikin masu aikata manya-manyan laifi domin ta da fitina a tsakanin mutane ba daidai ba wal ibtiadi anil munkarat bi kafati ashkaliha dukkan munkarat abubuwan da ba a so ka nesance su da nau'o'in su dukkan su gaba daya wa adamu tabarruj fil libas da kuma rashin tsiraici a wajen sutura don ake tabarruj galibi ana leƙa su ga mata ne ko amma maza ma suna tabarruj ne ko maza ma suna yi ko ba sa yi in za a ko ta irin sutura ma da ake sakawa kamar ɗan sabule ne haka mutum ya bar har rabin zuwa wuta haka na fitowa ko ba a samu masu yi mutum ya suɓa ne wannan su haka ko wannan alama ce kwanan baya mun karanta ta ba cikin azumi ba alamomin yan ludu amma yaran mu za ka ga suna yi ko ba a sani ba ko suna ludu ne ba a sani ba amma dai alamomi ne na yan ludu a kasashen da suka ake cewa sun ci gaba kaga akwai su kasashen ake su sun ci gaba akwai wasu kuma suna nan sun tsaya a baya ko amma irin waɗannan abubuwan an fi kawo musu ne da ƙasashen da ake cewa sun ci gaba wanda wata kila ci gaban ma wani shiga jihar ne don ba a yi sa ba za ka samu daga zalunci sai yaudara sai ƙarya sai munafurci sai abubuwan da ba su dace ba watakila shi ne za ka ga ana cewa sun yi abin so tabarruk har maza akwai waɗanda suke waɗanda suke barin cinyoyinsu a waje daga cibiya daga gwiwa zuwa cibiya wannan tsiraici ne mugallas babban tsiraici shi ma ba a so an gani tsakanin gwiwarka da cibiyarka wannan tsiraici ne mughallar sauran su ne mukhaffaf za ga wani har wannan tsakanin yana bari wani har a cikin sallah za ga wannan abun yana fitowa to ina maganan wasu turatul aura rufe tsiraici wanda kuma sharadi ne na ingancin sallah wanda in ka rasa shi sallar ka ta inganta akwai kuma matasa da yawa waɗanda suke wannan abun wannan yana daga cikin tabarruj kuma yin sa rashin yi ma Allah da'a ne ba a saka cikin amanu wa atiullah wal budu anil gharar ka nisanci kuma yin gharari gharari shi ne yaudara abinda yi da tabbas an gane ko akan neman ka ko a cinikinka ko a mu'amala ka sai a samu kana da garari wato abinda bai zama ya tabbata ba ba a yin sa akwai ciniki na zarar ko akwai sadakin zarar akwai waye ne waye ne a rayuwa akwai abubuwa na garari waɗanda ake zuba su an gane kamar yanzu ka cika abin da bayi da tabbas kuma ka jira ko wannan duk garari ne abubuwa ne na garari waɗanda kuma a ciki dole in ka samu garar to akwai wanda zai cutu dole sai an samu tsaye ɓangaren yaki wata kabbur da kuma girman kai shi ma yana daga cikin abin da malamai suka kawo shi akan cewa rashin da'a ne ma Allah kai girman kai kuma sun fara kafa dalili daga abin da Iblis ya tun ranar da aka ce ya sujjada girman kai ne ya nuna bai yi ma Allah da'a bane ko ma aka Allah tasjuda in amartuk da na umurce ka mai yasa baka mun sujjada ba Allah sai da ya tuhuma ya tambaye shi mai yasa saboda ka ana ganin girman kai alama ce ta ba ka yi ma Allah an gane sai akwai girman kai kashi biyu akwai girman kai na ya hana ka bauta ma Allah kamar yadda ya ba iblis an gane akwai girman kai kuma na haka kawai kana jin kafafa ne kai ɗan gidan suwa ne saboda haka baban ku yana da kuɗi, ko kuma daga gidan sarauta kake sai kai ta jin ka kowa da haka ba a kusa da kai kana gadara da wani abu kuɗi kuma ai ba abun gadara ba saboda za su iya tashi shi da ma shi abin ma rayuwa wanda ba da shi shi yake tsammanin zai samu amma wanda yake da su ana tsammanin za su kare haka rayuwar ta yi duk abin duniya inda ka tara shi ana tsammanin zai kare wanda ba da shi ne ake tsammanin zai samu shi yasa wani ma yazo ya tsaya ya ce wai ta sai mai kuɗi da zai aura hauka yake don ana tsammanin za su kare gara ma ka ba mu talaka wanda Allah ya ce ni zan bashi وأنكحوا الأيام منكم والسالكين من عبادكم وإمائكم سواء إن يكونوا فقراء يتفوا أولى المسلم إما فكيرين يبنهم الله بني زنباسوا كما baka yadda بني Allah bane wani ya zai tsaya shi sai ko kuma ta zo ta tsaya ta ce sai mai kudi za su kare ta wallahi ina ga miki yajiya za su kare inda ba a sa'a ba karewa suke mafi rinjayar lokaci sai kuma daru ya zo ya tashi ko kuma uban ne zai taɓa ba ya ce muna tsammanin mutumin nan kuɗin za su tsore amma kaji yanzu sun kare yanzu yar ma gashi abinci ma sai mun aika to ya zaka ba bala'i ka jawo kanka ba amma da ka yarda da Allah ka mika wa lamarin shi kenan wataƙila Allah ya wadata su duk yanzu in ka tara masu gidaje a garin nan in ka tara su ka ɗaya da kashi saba'in a cikin ɗari saura kashi talatin ko to kashi saba'in ɗin nan in ba su abadu sun yi aure ne na farko a gidan haya kuma ku tambaye su ku galibin mutane daga gidan haya suka fara to dan me kai yanzu za ka zo ka ce sai mai gida bai mota za ka ba mu yarka bayan kai ma a gidan haya ka haife ta ko ba a gidan haya ka haife ta bane sannan Allah ya zo ya baka to shi kenan sai ka ba ma wani saboda kai an baka shi kenan an rufe ba? ko akan ka ne alkiyama za ta tsaya Allah zai ne kyauta alkiyama za ta tsaya ba kan ka za a yi wannan ba da ka dogara da Allah kawai ka bayar والابتعاد عن الخوض في fi الناس nas wannan shi ma yana daga cikin zunubai wanda suke nuna alama ba ba abe Allah ba wato shi ne daga cikin abin da yake nuna kayi ma Allah da'a shi ne ka ne sanci kutse wato cikin mutuncin mutane domin Allah ya hana kutse cikin mutuncin mutane wani ya zo ya zauna ya ta bibiya ya ta bibiya wai sai ya gano asalin suwa ne ashe wane dan gari kaza ne kuma daga can ma mun ji labarin sa mayu ne haka haka mutane suke haka mutane suke wani haka cikin wannan lamarin a zo a ta kutsawa ko kuma a ce a ashe duk maganar nan da kai je na hausa sannan ashe shi kaza ne fa sai a lalata kabilar kutse ne cikin mutuncin mutane babu maganar kabila babu maganar fari babu wani maganar baki da jajaye da farare da koraye idan akwai su da baƙaƙe duk Allah cewa idan aka rawa kun inda Allah ya tafa ba mafi girma abu na kawai shi ne wanda ya ji tsoron shi da kawai ya fi daraja da haka ka daina kutse cikin al'amarin mutane waɗannan al'amura an ambace su ne kaɗan daga cewa fa mu fahimta in Allah ya ce a fi ullaha to akwai abubuwa na? to idan ya ce a fi ullaha to yana nuna maka akwai abubuwa da haka waɗannan a takaice ne malaman suka kawo suka ce ma iya sa'atullah da Allah ya ce atiullah ashe kenan ba azumi ne kaɗai ba ba sallah ne kaɗai ba ba ba da zakka ne kaɗai ba ba kuma aikin hajji ne kaɗai ba su ne kadai Ullaha ba a'a ashe ma akwai abubuwan da hankalinka bai kai kansu ba kuma in baka samar da su ba to sallolin ma za su kasa amfanar misali yanzu ga mutum yana sallah yana azumi yana hajji yana zakka amma yana saba ma iyayensa wallahi ba zai tsira ba ba zai tsira ba ga mutum yana sallah yana azumi yana zakka yana hajji yana komai amma kuma shi ya cinye dukiyar marayu ba za ka tsira ba ga mutum yana azumi yana sallah yana komai amma shi yake kutse wajen lalata kabilun su ne ko kabilar suwa ne ya kutsa ya kazafi ma wancan ya yi ma wancan kazafi ya kuma duk waɗannan abubuwan sun dawo kamar abun wasa shi za da wa Allah ya ce akwai wasu abubuwa da ya ta lissafawa wasu daga cikinsu ya ce daga lokacin da mutane wato suka mayar da bai tulmani ta zama kamar ganima to su jira bala'i wato baitul mali shi da inda aka tara dukiyar al'umma ba ta mutum ɗaya bane yanzu a kokunan da yake cikin tarajari a ba na gwamna ne, ba na bane kudin mu ni ma na ciki kai ma tana ciki wadda ma tana ciki hatta mahaukaci da yake kwana akan titi yana ciki mahaukaci wallahi shi ma na ciki wajibi ne a yi amfani da kudin a sama masa lafiya ko a sama masa gurin zama kuma a rinka masa wanka ana sa masa kaya duk da haukarsa a ajiye shi a gurin a kuma kawo masa abinci a bashi amma dare kowa ya shiga gidansa idan akwai masu neman kodar mutum ko zuciyar mutum za su yanka shi kuma su ɗauka su idan mace ce akwai masu neman su yi zina da ita za su yi su tafi duk ana yi saboda ba a kare haƙƙin ba kuma Allah sai ya tambayi gwamna wallahi sai ya tambayi gwamna ah ya za ka ce mun ai dole ne a fara na ba wani magana tsuntsun ai dole ne a gaya ma kuma wallahi sai Allah ya tambaya sai ya tambayi shugaban kasa duk waɗannan sai an tambaya saboda ai ɗazu nake gaya muku da hoto da komai da idanunka da komai kuma kai ka rubuta cikin manifesto naka da duk abin da za ai malam in ba dole ba bayan da ma za a yi ka zo ka nemi mulki kawai ka gudu wallahi ka gudu wallahi ka gudu so duk waɗannan sai an tambaya haƙoƙi ne saboda haka baitul mali kuɗi ne na mutane ba wani wanda zai shiga ya tasarrufi yadda ya ga dama sai yadda ƙa'ida ta ce ai sai yadda doka ta ce ai waɗannan duka suna cikin abubuwa don haka idan mutum ya kwasa ya yi abin da ya ga dama to ga azumi ga aji, ga zakka ga wane ne ga sallah amma kuma za ka shiga wuta in kai wasu yasa manzo Allah yake daga lokacin da al'umma suka mayar da baitul mali garima waɗanda aka ba su wannan aikin za su farka to sai manzo Allah yake ku jira bala'i ku jira musifa ta to kuma yanzu kusa abin da ake ciki gyaran ko to yanzu sai a jira musifar don annabi ne yake ku jira ni ba ni nake a jira ba in dai za a bude baitul mali waɗanda ba su cancanta ba su tsaye abin da duk suka ga dama su yi komai a ciki to mu jira bala'i haka annabi yace mu jira bala'in yana nan to ko ya fara zuwa to to sai a sake jira ko kuma a ce Allah ya sauke a to a dawo da shi ba ma in ka ce Allah a bari a haka to a dawo da kudin da aka ci ba wannan take gaskiyar magana a kuna gani kuna ji irin abubuwan da ake faɗi duk mutanen nan da aka ba su jidintar shi a nan bai mali ba su da salar mai ishe su to me yasa za su taɓa wani a kan me an ba maganar cewa wai ka ce wai ba za ma a yafe maka ba saboda ma baka nemi yafiyar ba ba maganar a yafe maka ka dawo da shi ne kawai domin sharaɗin tuban ka kama manzo Allah cewa sai ka dawo da shi dan ka je ka zo na ka rike tarbi kana kullum astaghfirullah wallahi Allah ba zai saurare ka ba sai ka dawo mana da kudin mu ka dawo kawai da su Allah zai dauke bala'i shine gaskiyar magana idan ba a dawo da su ba to kada a yi tsammanin bala'i wai zai tafi a yana nan yana nan dan manzon Allah ba zai yi ƙarya ba gaskiya fara ya ce daga lokacin da kuka mayar da baitul mali ta zama ganima ba in an nada kama a gurin zuwa ake ana ta maka murna ba kuka mayar da abin ya zama ganima ko to wallahi tallahi idan kuka yi wannan manzo Allah ya ce ku jira musifa ku jira bala'i saboda haka akwai musibu da iri daban da sai dai kai musifar ku kuma sai ta shafe ka domin annabi ya ce in musifar ta zo to kada kai tsammanin su kada za ta samu har kai da bakai ba sai in an je lahira Allah zai yi sakamako wannan take gaskiyar magana Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu na za mu tsaya a nan saboda lokaci an ce yayi da aka sai gobe idan Allah ya kai mu ma dora akan hadi'ur rasul shi kuma wanda Allah ma ji irin da'ar da Allah ya ce ai masa waye ne ba wani Allah wai ji an yi karatu da shi a nan kuma da dare ma an yi da shi amma yan kalare wai sun sassara shi yana asibiti kenan yana asibitin mai zare yana asibitin mai zare Allahu akbar Allah ubangiji ya ba shi sauki eh, su kuma za ku ci Allah ya shirya su idan za su shirya da wannan kuma muke gaya ma 'yan siyasa su ji tsoron Allah 'yan siyasa su ji tsoron Allah su gaya wa mabiyansu su daina wannan aiki domin mu ba sauraron mu suke ba amma su suna sauraron su duk wani dan siyasa da ya saka da hannunsa da tunaninsa ko da shawararsa aka yi wa wani mutum irin wannan to ko shi bai je ya yi abin mubashar da kansa ba in wannan mutumin zai mutu to sun suka kashe shi kuma Allah sai ya tuhume su da laifin kisan kai da haka wannan siyasar ba hauka ba ce ba hauka ce ba zo a ta yin abin da ba shi kenan ku ji tsoron Allah 'yan siyasa mun gaya mu ba wanda ba za mu gaya masa ba ku ji tsoron Allah ku gaya wa magoya bayan ku su daina ta'addanci su daina zubar da jinin mutane haka kawai bawan Allah nan da shi ake karatu ana da shi aka yi a fada duk inda muke karatu na yana nan me yayi wa mutane da za a zo a yayyanka kashi a sassara shi haka da sunan kalare akan me ɗan siyasa ku ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah Allah zai tambaye ku za ku mutu ku bar wannan duniyar babu siyasar ko rigar da ka sa ka fito wallahi Allah ba za ka je lahira da ita ba kuma wallahi ji Allah ya kai da kai ya maka shari'a ka tsaya ka gaya wa mutanen ka gaskiya banda zubar da jinin mutane banda cin mutuncin mutane in za ku yi siyasar ku tsaya ku yi mai tsafta tsaftatacciya wanda za ku tsare jinin mutane ku tsare dukiyoyinsu ku rike ku tsare musu haƙoƙinsu a tsare musu mutuncinsu amma banda shiga gidan rediyo ana zagin mutane banda shiga gidan rediyo ana cin mutuncin mutane ana faɗan ƙarya da ba haka take ba wannan duka ba zai kai mu ba ko da ka ayi gaskiya kuma a ji tsoron Allah Allah ya tsare اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم نستغفرك اللهم ونتوب اليك اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انا نسالك الامن والسلامه على ولايه غومبي وعلى اهل نيجيريا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب سدد دعاءنا اللهم سدد دعاءنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم تقبل صيامنا وتلاوتنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين